hukumar lahu la ajabu wa nike gani kamar yusha'u kwarai da gaske ni ne baba yusha'u dai ni ne da kaina hukumar lahu la ajabu ai abin da ya sanya kwana biyu ka daina gani na garin nan ne an tsangwame mu shi ya sanya dole muka hijira muka bar garin duniya maganin mai kokari haka marigayi duka ya ce Allah ya ji karrai yanzu garin nan ya gagare ka mahaifarka mahaihuwar iyayenka mahaihuwar kakanninka kwarai da gaske saboda haka ne ma ya sanya ka ga na zo domin mu yi magana domin wancan ƙauyen da muka hijira muka koma shi ainihin dagacin garin ya ce ba zai karɓe mu ci gaba da zama garin nan ba lallai dole sai mun zo da wani dattijo mai kamala mai mutunci sun yi magana sana ya karɓe mu ci gaba da zama garin shi sanya na naga babu wanda ya dace da na zo na tafi da shi sai kai shi ya sa ka gani na zo so nawa na tarbe ka saman hanya na gaya maka gaskiya na kwatanta maka rayuwa na gwada maka yanayin rayuwa yadda yake na ishe ka a gida na ishe ka turakarka ya sha'u gobe a ce kayi yau a ce kayi kullum kashedi na sahe daban na yamma daban sai yanzu ka gane ni aminin mahinka ne hakuri za a yi baba a daina ɗan tone-tone da bincike-bincike tunda dai kaga ni amana ne a wurinka sadda mahaifina zai rasu ya bar maka amana ta, to ka dubi girman wannan amane ka yi hakuri. amma hankali da ya kana ya ɗauki amana duk abin da zai yi a garin nan ko takalmi ba zai saya ba sai ya shawara da ni hakuri za a yi Allah Allah ya Aminu Allah shiga farta mashi Allah sanya rayuwa kenan na ishau sha Allahu zan je gurin mai gari kafa ta kawaka amma eh, wallahi ina gaya maka ashe ah! dole Allah dole ba ba dole dole ya shiga daga ciki shiga daga ciki akwai dumame yana nan wurin ba mutum ina ne